والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم سورة أبو زهرة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحرام حرام الحرام هو ما طلب الشارع كف عن فعله على وجه الحكم الحرام shine abinda mai shari'a ya nemi kamewa daga aikata shi ala wajen hatam akan fuska na dole an gane ku wani zo akan fuska na dole da kuma lizimta sawa'un akana dalil allazi awjaba mulzum kaɗa'iyyar amkanin zaliya shin daidai ne dalilin da ya wajabtar da shi wannan abin lizimtawa dalili ne kaɗa'i ko dalili ne zonni ku fahimci wannan ayi wato abin da ke nufi a nan wajen shi ne shi haram shi ne abin da mai shari'a shi ne allah subhanahu wata'ala ya nemi kamewa daga aikata shi ta fuska na bizinci fuska na dole dole mutum ya bashi shi ne ne wato dalilin da ya wajabta ainihin wato abin da aka nufi min nan shi dalilin takaɗi ne ko dalilin zuwa akwai dalili wanda yake kaɗa'iyyar subut kaɗa'iyyar dilala an gani to akwai kuma zaniyar subut zaniyar dilala shi abin da ke nufi wajen subut din shi daidai ne dalilin da yake ya wajabtar da abin da zubtawa dalili ne kaɗa'i wanda babu shubaha a cikinsa ko dalili ne zuwanne wanda akwai shubaha bi ma'ana dalili ne wanda cewa babu tabbas wajen ingancin shi ko kaza وذلك عند جمهور الذين لا يفرقون بين دليل التحريم من حيث الحكم بالتحريم وانا وانا تعريف اولا جمهور كده الذين لا يفرقون بين دليل التحريم وإذا باسا فمن تاوى tsakanin dalili na haramci min haisul hukum bi tahrim wajen hukunci da da haramci ba sa bambantawa in dai hadisi ya inganta ma da ma hadisi sahihi ne babu ruwan da cewa yi ne ko kadaiyu kun gane wannan ko to amma akwai irin sun hanafiya masu bambanta tsakanin hadisi in yi ne da kuma hadisi in kadaiyi ne idan hadisi ya zo kadaiyi za su ce haramun idan hadisi ya zo zuwa ce makaruhi kun gano su hanafiya wannan shi ne fahimtar su sai sun duba hadisin tukuna hadisun mutawatir ne ko hadisi mashhur ne da sauransu in mutawatir ne ko mashhur sai su ba shi hukuncin a tare idan hadisun kamar ahad ne sai su ba su ba shi hukuncin alkara a nan wannan kenan su suna da bambanci wajen tarifi na da karara. daga jumhur kun gane ku إذ أن الحكم بالتحريم يثبت بالحديث غير المتواتر والمشهور. أي دمو أولا جمهور hukuncin mutawatiranci yana tabbata da hadisi wanda ba mutawatir ba yana tabbata da hadisi wanda ba mashhur ba inda al-zuhur irbu wa hadith al-ahad huwa dalil al-zanni shi wa hadith al-ahad shine dalil al-zanni a wajen wa a wajen hannafiya li'annan adilla a zanniya hujjajjatun da amal dunan ikirad domin dalilai zanniya wanda ba dalili mutuwatir ba wato hujja ne wajen aiki ba wajen hujjacewa ba wai a wajen aiki wajen a yanke hukuncin tarihi da kuma tarihi? a nan ana yanke wannan hukunci amma wajen kudurcewa wajen abin da ya shafi aƙida ba a aiki da ainihin zuwanni wato ma'ana irin zuwanni kamar ahad A gani to wannan magana da malar ya faɗa na abu zara na cewa shi ne mazhaba na jumhur ba gaskiya ba ne su jumhur suna aiki da a ahad wajen aƙida da kuma a ahad wajen ibada duk suna aiki da shi ba sa bambanta tsakanin aƙida da ibada jingina wannan zuwa ga mazhabarin jumhur yana bukatar dalili kuma duba cikin littafin al'aji sa na imamu shafi'i ya yi wannan maganganu cewa hadisi ahad yana aiki wato yana wajabtar da ainihin al'ilm wal amal yana wajabtar da abin da ya shafi aqida da abin da ya shafi matsala na furu'a da ana aiki da shi ba a cewa kafin a gina matsala na aqida da ya zama mutawatir wannan ba mazhaba na jumhur bane mazhaba ne na yan bid'a irin su mu'tazila da khawarij da shi'a amma na ahlus sunna la suna duba ingancin hadisi ne idan hadisi ya tabbata idza sahha hadis fa huwa mazhabi In dai hadisi ya inganta shine mazhaba ba magana fitowa kiranci ba magana kabar ahad eh wa hada ala nazir an ba su ana gina hukuncin addini da shi a gina hukuncin haramci da haramci shi ne mana eh. wa haza ala nazarin jumhur wannan akan nazarin ke nan amma hanafiyun hanafiyun wani lokaci akan samu matsala wajen azu sai mutum ya jingina wata mazhaba zuwa ga wasu mutane to shi yasa yake da kyau in aka jingina irin wannan kai a matsayin ɗalibin ilimi ka yi bincike ka danganta zuwa ga mutanen da a gani misali akwai matsala na niƙabi din nan da muka saba yin bincike a kan shi cewa mai fiƙo ala ta mazahib yana cewa manhaba na ainihin jumhur shine mace za ta buɗe za ta iya buɗe fuskarta in an amincewa fitina amma idan ba amincewa fitina ba dole ne ta raba fuskanta ci wannan maza ba na malik maza ba na kaza shi ne maza ba na kaza a gani kaga gashi ya faɗa abu kuma karatu kai yi mutum bai zani ba to sai ka zan ya ce maza ba na jumhur ya ce har da su malikiya da wani to ka danganta zuwa ga littafin malikiya wanda littafin da littafin malikiya ya duba mu doka ya duba littafin mu don wani mu doka ya duba littafin mu tasar mu doka ya duba sauran littafan da su na malikiya misali to da aka bibiya aka bi littafin malikiya sai aka cewa sun ce fuskan mace mace gaba ɗaya ta al'aura ne fuskan mace ba al'aura ba ne a nan wannan ko fuskan mace ba al'aura ba ne duk ta gaba ɗaya ko da akwai fitinan kawai illa ma gaba ne na fuska ne da hannu shi namiji ne aka wajen ta ne kan turfasa an wajen kama namiji ne ya rinka ido amma ita mace ba dole bane ko da akwai fitina kai ne aka wajen kama ka rinka ido ka ba ita ba to idan maka fitin ciki ba sai ka ɗauki maganar alfiƙi a rafa ba za yi ka zo ka gina hukunci ka ce masu haɓa na jihu dole ne ta rufe in a amince wa fitina a ɗin ba amince wa fitina ba hmm. da sauransu to wannan ƙa'ida babu shi ba ku ire iren wa'annan maganganun misali shi ba ibn tiriya ya yi kai to jima'i na irin bazari gaba daya akan wannan matsala ne to da aka bincika ko babu ijma'i wannan matsala ne shi ma ya kuskure wajen azu kuma jona ba ana yin haka zai ga mutum malami ya yi kuskure shi kuma wajen binciken shi ka inda ya tsaya zai yi kuskure sai kuma ka tafi ciki kai ka gari kai kuskure in kana yin bincike in ka an danganta abu zuwa ga wata mazhaba to sai ka bi ka ɗauko littafan ta na mazhaba da ta dogara da su in ka ɗauko sai ka yi bincike a kai to da yawa ne ka wani ya ce shi mazhaba kaza ne kana duba ba haka bane misali an gano na ku shi ma nan wajen da ya ce mazhaba na dogori cewa ba a amfani da khabar ahad wajen aqida ba haka bane in ka bibiya na da kuskure ne wani

suna shaɗantawa da tabbatar haramci kafin abu ya zama haram hmm. sai ya tabbata da dalili kaɗai kaɗai yau kuma cikin rufi ba milana ba ta shubha tafi wanda babu shubha a ciki hatta la yastabika alaihim manhiya an fi kauni ta'ala har kada ainihin abinda aka hana wato ya dace da su akwai abinda Allah ya hana inda yake cewa wala taqulu lima tasimu alsinatukum alkadhib hadha halal wa hadha haram hmm. kada ku faɗa saboda abinda harshen ku ke siffantawa na ƙarya ku ce wannan halar ne wannan haram ne ku ce haka don ku kirkiri ƙarya zuwa ga Allah idan mutum yana ɗaukar kamar ahad yana gina hukuncin haram da halal wai wannan aya ne dace da shi hmm. kada ku faɗa saboda abinda harshen ku ke siffanta muku na ƙarya ku ce wannan halal ne wannan haram ne don ku kirkiri ƙarya ku jinkira zuwa ga Allah ولذلك يسمون ما يثبت تحريمه بدليل الذم مكروها saboda haka suna kiran abin da ya tabbata da dalili na zalli suna kiran shi makruh karahatu tahrim eh suna hmm. ba sa kiran shi kai tsaye in dai abu da kabar ahad na'am wa qad abu hanifa wa abu yusuf wa muhammad ya abu hanifa da abu yusuf da muhammad yu'abbaruna anhu bil yu'abbiruna anhu bil makruh wato suna fassara shi da suna makruh kai kai tsaye inda ya tabbata ne da dalilin zuwanni wa yaqulu abu hanifa abu hanifa yana cewa akrahu kawai baya cewa uharimu akrahu ne cewa ina haramta shi taharruzan min an yaqula haram saboda ta shakan ya ce haram kuna da domin kare ya ce haram sai ce akrahu إن المحرم أمثاله كثيرا منها إن المحرم أمثاله كثيرا للي حرام مثالجنا ديوة منها أكل الميتة daga cikin akwai cin akwai shan giya akwai zina faqatul nafs allati harama Allah akwai kashe rai wanda Allah ya haramta sai dai akwai haƙi wa akalu amwalin nas da cin dukiyoyin mutane bil batil da barna na'am wal adha bi kulli anwa'i da kuma cutarwa da duk wani nau'in sa kowane irin nau'i na cutarwa da kuma duk halayensa illa idza kana li dafi darari ashad aw akthar sai dai in ya kasance dan da cuta wanda yake mafi tsanani ko mafi yawa Allahu a'lam Thank you. na rahmatul bina بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم النوع الأول نوع نبركو وهو ما زيد فيه حرف واحد شيني أبدا ده أنا حرف أدي أشكيوسا على الثلاثي أكان ثلاثي وهو ثلاثة أبواب شي بابي أكوني الباب الأول باب بركو أفعل يفعل إفعالا أفعل يفعل إفعالا دام أي تفعيل ديكي ده حمزة fi'ilin da ya fara da hamza da farko ya mudari ke kasancewa kamar arsala ba hamza ne farko ba to ai akwai ka'ida na sarfu inda ya fiye da hamza a farko wanda yake amin ziyada da hamza mudari zai zama alama zan ilu arsala yursilu ajilas tuhu kaga ajilasa yujilisu ko sai menene أخرج هو الذي أخرج الذين كفروا يخرج يخرج أكرم يكرم أغاني wannan ka'ida ce mudarida inda fi'il yazo af'ala to mudarin dole ya zama yuf'ilu wannan ku to shine kaman kaman wannan af'ala yuf'ilu if'ala mawzunu abinda ake aunawa da shi akrama ikraman wa alamatuhu an yakuna madi ala arba'ati ahrufi alaman shi shine madin sa ya zama to kan harfa guda hudu ziyarati hamzatin fi awwali wato ta hanyar ƙara hamza a farkon shi wa bina'uhu lil ta'ad ya taliban ana gina shi ne ga ta'addanci asali fi'li in lazim ne sai yazo kan ma'unin af'ala yana kuma ta'addi. Kamar zahaba ne shi zahaba lazim ko zahaba ya zahabu kaga tunda zahaba ya zahabu lazim in ka zo kamar da shi la mutaaddi sai ya zama azhaba azhaba yuzhibu izhaban inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum rijsa haka yuzhib azhaba yuzhib kuna nuna ku kaman azhabtum tayyibatikum fil hayati hayatikum dunya ana ku kaga tayyibat ya kuma mafulun biyu. saboda hamza akwai hamza na istifham takdirin azhabtum a azhabtum an cire dai hamza ne a azhabtum tayyibatikum fil hayatikum ad-dunya wastabta'tum biha to wannan azhaba na istifham da kuma azhaba na ziyada an gane sai aka cire daya wanda ya ka cire an cire na ziyada eh kun gano wani ku saboda haka a nan wajen idan ya zama to haka wato ana gina shi a kan muta'addanci kamar ka'ada ka'ada ne shi lazim ko mutane a ka'attu a ka'attu wala ta'alar kusi da jina na zaunar da yaro akan kujera kaga yanzu ka'ada ya zama mutu'addi saboda ƙarin hamza ko marar marra amrartuhu na wutar da shi ba jona to alaman shi ya zama ji akan harfa hudu bidarkin hamza fi awwalihi wa bina'uhu li ta'ati ya gariban wa qad yakunu lazima shi fi'ilin yakan zama to lazim wani lokaci kat litakalil wa qad yakunu yakan zamanto laziman eh, misalin muta'addi misalin muta'addi na hau akrama zaidun amran zaidu ya kira wa amr da asalin shi ma ne wa misalin lazim na hau asbahar rajul mutumin ya waye gari asbah ya waye gari kaga wannan asbah lazim eh sala أقوال الأئمة باتباع السنة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أقوال الأئمة باتباع السنة maganganun manyan malamanmu dangane da bin sunna wa tarki aqwalihim al-mukhalifa laha da barin maganganunsu wanda yake ya ya saba ma sunna na'am wa min al-mufid an nasuka huna ma wafaqna alayhi minha wato yana daga cin abu mai amfani an na suka huna mu koro a nan wajen ma wa kafna alaihi abinda muka fahimta abinda muka tsayu a gare shi daga cikinta au ko sashenta la'alla fiha la'alla la'alla fiha iza wa zikra liman yukallidu wata kila a cikin shi za a samu wa'azi za a samu tunatarwa ga wanda yake takalidi da su idan mai takalidi da su ya ga cewa ga manya-manyan malaman da ya dogara gare su su ma sun ce kada a yi takariri da su su ma sun ce za su iya dacewa za su yi kuskure kaga wala Allah wannan zai wa'asta da shi ya daina wannan makauniyar biyayya bal man duna hum bi darajati eh, kai ba ga lokaci eh, ah. yana takalidi da wanda suke kasa da su bi daraja da darajoji wanda suna kasa da su sosai ba su ma kai darajar wayannan ba zai rika takalidi da su takalidan a'ama wato makauniyar biyayya wai tamassaku bi mazhabihim wa ga yana riko da mazhaban su bimakon ya riko da mazhaban a imma din sai ya riga riko da mazhaban ɗaliban ɗaliban a imma din da maganganun su kamar laukanat nazalat min sama kamar kai ka ce ta sauka daga sama ne zai rike maganar ya rike ta kam yadda kasancewa ta sauka daga sama kamar wahayi na wallahu azza wa jalla yaqul alhali Allah ta'ala yana cewa tabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi abin da aka saukar muku daga ubangijinku wala tattabi'u min dunihi awliya kada ku bi koma bayan sa a matsayin majibinta wato kalilan ma ta zakaru kadan ne kwarai kuke tunani kadan ne kwarai kuke tunawa a gani ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi min duniya ku bi abin da aka saukar gare ku daga ubangijin ku kada ku bi koma bayansa Kuma bayan wa wala tattabi'u min dunillahi inji wasu malamai kada ku bi koma bayan Allah a matsayin majibintan ku a gane ko kuma wala tabi min duni ai wala tabi min duni ma unzila ilaiku. kada ku bi koma bayan abin da aka saukar zuwa gare ku an gani ku bi abin da aka saukar gare ku a matsayin majibinci kada ku bi koma bayan abin da aka saukar gare ku an gani yayi kenan ba a bin koma bayan wahayi duk abin da mutum zai gina addini da shi ya zama to abin da aka saukar ne zuwa gare shi me aka saukar zuwa gare ku Qur'ani shi kai aka saukar da ba ne an saukar da alqur'ani da sunna zuwa gare mu an gabe fattakullaha ya ulil albabin zina amun ku ji tsoron Allah ya kuma abota hankali wanda kuka yi imani kar an zanen na ku ilai ku zikira hakika Allah ya sauka muku da zikiri dai zikirin nan rasulai ya tulo alaikum ayatin lahi mu bayyana a guda biyu manzo ne wanda yana karanta muku ayoyin Allah bayyana ne da yi kurishin lazina amanu wa amilu salihati su rasul masu domin ya fitar wani zai fitar shi manzan ya fitar da wata suka yi imani suka yi aiki mai kyau daga duhu zuwa haske har sai Allah ya kira manzo zikiri kuma ya nuna cewa ya saukar da zikiri zikirin na ne manzo magana wannan ashe ayar da ke magana akan cewa a menene can wanda inna na na zalla zikira wa inna lahu lahafizun lalle mun saukar da zikiri kuma mu ne masu tsare shi yana nufin ya saukar da mai alkitab sunna alqur'ani saukakke ne shi ma bayanin alkur'ani shi ma saukakke ne gani da kur'ani da bayanin alkur'ani din saukakke ne gaba daya wa anzalna zikira da litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi mun sauka maka da zikiri ka yi bayani ga mutane abin da aka saukar zuwa gare su Wani wa la'allahum tafakkaru? an gane wannan ku ashe idan an ce abin da aka saukar zuwa gare mu kada mu yi tunanin alkur'ani kada ya saukar an saukar da alkur'ani an saukar da bayanin alkur'ani gaba daya eh na'am na'am abu hanifa rahimahullah abu hanifa rahimahullah fa'awuluhum al-imam abu hanifa nu'man bin sabit wato farko daga cikin malaman mazhaba Allah ya musu rahama hmm. akwai al-imam abu hanifa an-nu'man bin sabit rahimahullah na'am wa qad rawa anhu ashabuhu aqwalan shatta wa qad rawa shi وقد روى عنه أصحاب روى عنه أصحابه أقوالا شتى حقيقة ɗaliban abu halifa ɗalibansa sun ruwaito gare shi maganganu shatta mabambanta wa ibaratin mutanawwa da kuma lafazza wato nau'i daban-daban akwai lafazza nau'i daban-daban da aka ruwaito daga ainihin abu hanifa rahimahullah kullu ha tu'addi ila kowanne daga ciki yana janyowa yana kaiwa yana kaiwa zuwa gabe abu daya duk dai ana magana kan abu daya ne wa wujubul akhd bil hadith shine wajabcin riko da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam na'am wa taqlid ara'il a'imma al-muqarrar taqlidi da ra'ayin malamai ra'ayin shugabanni wanda ya saba ma hadisin da zaran hadisi da ra'ayin malamai na mazhaba ya saba to ana rinjaye da hadisi shine asali idan sahhan hadith huwa mazhab na farko daga cikin manganin Abu Hanifa Allah ya masa rahama yana cewa idan sahhan hadith idan har hadisi ya inganta fa huwa shine mazhaba na anan wajen babu wani bambanci tsakanin khabaru ahad da mutawatir kamar yadda nace bambantawa tsakanin khabaru ahad da mutawatir falsafa ne an gane wannan kuma wani bid'a ne wanda ya shiga cikin ainihin addinin musulunci amma magabatan ba sa bambantawa sahabbai ba sa cewa idan manzo Allah ya magana sai magana ya zama mutawatir haka nan tabi'ai haka nan tabi'i tabi'i wani abu ne wanda yake sabo wanda ya shigo ta hanyar ilmul kalam ta hanyar yan jahamiya yan asha'ira yan mutazila su ne suka kawo irin wannan tunani har ya shigo cikin karatu na fiqh ya shigo cikin karatu na aqida eh la yahillu li ahadin an ya'khudha bi qawlina ma lam ya'lam min ayna akhadna kuma ya ci gaba da cewa baya halatta ga wani ya yi riko da maganar mu ma lam ya'lam min ayna akhadna bai sani ba daga ina muka ciro in har mutum bai san inda muka ciro ba dan ya ga fatawan mu ko ya ga istinbadin mu to baya halatta ya yi riko da shi ko ya aiki da shi kaga wannan magana Abu Hanifa ya gaya wa ɗalibansa. kai za ka yi tunanin ɗaliban za su riƙe wannan magana da ƙarfi ba za su yi yadda sake shi ba to su ɗin da za ga ɗaliban abu hanifa wasu daga cikinsu musamman a wannan zamanin suna fifita fatawan shi fiye da hadisi duk ingancin hadisin kun wani ko ko da hadisin nan muttafaqun alayhi ne in ya saba fatawan abu hanifa suna fatali da shi kaga wannan ya nuna ba su yi riƙo da wasiyarsa ba da sun yi riƙo da wasiyarsa da ba su aikata haka ba yanzu mutanen da suka fi tafiya akan takalidi babu kamar yan hannafiyan kuma yanzu in ka je garuruwa suna daga cikin mutanen da suke da tsananin riko da takalidi suke da tsananin ajiye hadisan annabi zai ingancin sa inda ya sa wa fatawan ainihin abu hanifa na wafi ruwaya a cikin wata ruwaya haramun alamun lam ya arif dalili an yi tibi kalami wato haramun ne ga wanda bai san dalili na ba ya yi fatawa da magana ta haramun alamun lam a arifni daliliya ko haramun ne alamun lam a arif daliliya an fiye bi kalali haramun ne ga wanda mai san dalili na ba ya yi fatawa da magana ta hmm? kafin ka yi fatawa da magana abu halima sai ka san da wacce ka'ida ya yi amfani daga cikin ka'idoji na usulun fiki da kuma dalilin da ya dogara wani dalili ya dogara har yi jina wannan hukunci sai ka sani in baka sani ba haramun ne ka yi magana haramun ne ka yi amfani da fatawan shi eh. za da fi ruwaya da eh. shi ne abin da ya kamata dama da ƙa'ida da ya kawo fatawa zai gaya muku abin da ya dogara in bai kawo abin da ya dogara ba to kada mutum ya karar da shi sai a ya san dalilin eh. shi ne kawai wanda zai ce mai littafi kaza ya ce kaza mai ibiya ya ce tokar da jasa da hayakinsa da jasa ne sai ka wuce kawai sai ka jingina abin zuwa gare shi na a wurin kenan za ka kara bayanin ban san wani inda ya samu bayanin ba a haka za ka fi bayanin kanka dan a zaka ce eh, eh, dubu-dubu da ya riga ya jingira abu zuwa ga ya gama aiki mai iziya ya ce tokan da jasa da hayakin da jasa shi ke da gama ai ba na ce ni na faɗa ba na ce muku mai iziya ya ce shi ke mai son bayani jini wa iziya yawa za da fi ruwaya ya ƙara cikin wata ruwaya A inda na bashar lalle mu mutane ne zuwa abuwa ne ba kenan ba yake da wani na mu mutane ne cewa mutum tara yake bai cika goma ba mu mutane ne za mu iya dacewa za mu iya kuskure gashi ma ya faɗa na ƙulul ƙaunar yau ma na ƙulul ƙaunar yau wannan rijiyo an mukan faɗi magana yau mu janye a gare shi gobe lalle mu mutane ne mukan faɗi magana yau mu janye a gare shi gobe ne saboda menene za mu iya dacewa za mu iya kuskure kan matsaloli a cikin wata ya ce wai haka kai shakka ya kai yanku. yana magana da ɗalibin shi ne shi ne abu yusuf babban ɗalibin shi abu ne ba na tafi kullum ma ta sama'u ne kada ka rubuta duk abin da ka ji gare ni ya kai abu yusuf fa kan aran ra'ayar yau ma fa'ini kan kad ra'ayar yau lalle ni nakan ga ra'ayi yau wa atruku gadan in yi watsi da shi gobe wa gadan wa kuma nakan ga wani ra'ayi gobe sannan in yi watsi da shi bayan gobe kenan zan iya yin fatawa daga baya in zo ga wannan fatawa kuskure ne ko mai rauni ne in janye abu hanifa ke tarbiyyar da dalibansa idza qultu qawlan yukhalifu kitabullahi ta'ala yana cewa idan har na faɗi magana ya zama to maganar nan ya saba ma littafin Allah ta'ala ya saba ma labarin manzo sallallahu alaihi wasallam ku bar magana ta an gano wannan ku kaga duk wayannan gaba daya wato magana ne na ainihin a'imma kan wani al'amari a galibu? aha malikun salam no? wato su kenan mala'iku ne su tawadu yi sa su kai magana su sun ce su mutane ka ce ba mutane ba ne su tawadu ne ce sun faɗi magana don tawadu cewa lalle mu mutane ne muna iya dacewa muna iya kuskure to kenan mafu magana ka su ba mutane ne ba za su iya dacewa ba za su yi kuskure ba kana wannan ne magana aka rena ba to ita ce tawadu kenan ba mutane ba ne ba ba da kuskure dai kenan maganar dacewa da kuskure ba za su ba maganar kuskure dacewa ne kawai maganar wane ne ya zama to ya taɓa yin magana ce magana shi gaba ɗaya dacewa ne ashar bai tawadu a shi abu wani na zuwa san tawadu shi har abada ba za su yi kuskure ba magana da ya faɗa tawadu ne ba za su yi kuskure ba har abada ke tana da hatsari eh? ai dama ba a ce ya kawo ra'ayinsa in ya kawo ra'ayi ya zama bugun mutum jinayi duk malamin da ke kun kujina hukunci a kan son ra'ayin bugu ne mutum ban zari aiki nan cewa aka yi zai kuskure dama mai kuskure ra'ayi ya kawo ba ra'ayi ya kawo ba shi mushtahidi annabi ya ce in mutum ya yi ishtihadi ya dace da sunna yana da lada kaza in ya kuskure yana da lada kaza to sai aka ce ma in ya kuskure da gangan yayi ba da gangan bane ai ba mai cewa mushtahidan na masu son rai duk wanda ya faɗi wannan ba ahlus sunna bane shi kuma gani ba ai magana wai magana wai da gangan da magana wai da ma wai son rai da ba bai su ba me yi ibn biyar rubuta raful malam zai yi nuna ma ba zai yiwu da gangan kawai su kirkiro a mutum gina su ce Allah ya ce annabi ya ce ba amma za su iya ba is kawo dalili mai rauni su yi kuskure ko yanzu ba su da nan su yi ba su yi kuskure wannan ne haka faɗa na wanda wance ya kuskure shi da kashi ya faɗa da kusa cewa zai iya dacewa zai iya kuskure sannan in ka ji an ce ya kuskure ba ma haka ba za ka cewa manyan malamai ne wanda sun kai matakin su yi magana su yaran sai dai su karanta abin da aka rubuta ba wai yaro kawai zai zo yana ma malami na ɗari ne ko ya shafi na ɗari an gani shi kanshi in ya faɗi magana zai ce ma ga inda aka samo shi sai ya gaya ma wasu daga cikin ɗaliban malami ma sun ce kaza ba wani yaro in ko yaro da kanshi ya gina hukunci ya ga kaga ya gina hukunci da san rai na ko na malik bin anas rahimahullah na to ya zai malik ya ce amma za ba kaza ai duk malamin da ya ce amma za ba manzo Allah ka ce a riba wanda ya ce amma za ba babu inda Allah ta'ala ya ce ya kuma su imani kuma za ba ya ce ni kuma Allah kuma manzo eh maganar bin maza ba bai taso ba na eh so ne masu aiki da hankali ne ba su aiki da abin da Allah ya soka suna da wata fa'ida na hankali wanda shi ke bi hmm. na'am na mu za a karanta kultu ne ko a cikin na ma dai kun bi na nasu a kowane bayani suna da yawa wani na da yawa hmm. zalika ne allah ne wannan na kace sati mai zuwa yi magana da ko karanta wannan magana mai tsawo din za a yi za sa albanin magana a albanin suke zaki mana ai cewa suke albani ya zaki malamai kaga wannan magana da albani ya faɗa ya ciro ne daga littafan magabatan shi zai ce ma ga shi albani ya rubuta littafi zagin malamai ce wasu kuskure yana koya wa ɗalibai rashin kunya na e eh, kwarai da gaske wani ya ce ga shi albani ya rubuta a cikin sassan sassan da biyu raina malamai da zagin su to duk ɗan mutum ba wai ya ji ya duba ba wani ya yarda da malaman kawai zai je ɗauki da zai ɗauki littafi kawai sai shi ba ya ce yaɗawa shi albani mai zagin malamai bai faɗin abin da ya gara ba mai gaba wanda in ka ba shi littafin da ka ce albani ya rigima da ka ce ja bakin magani wala da rigima shi ma an ba shi kalla na'am usul da take to buje na'am Any magana da abin sirri ba. a ita maka wai kawai a bayanin gari da sun sani da eh, to mai ruwa hannu ruwa ruwa hannu da eh, to mai mai ruwa a tsarin ah. babu na rashin yin wannan abin yalwa wannan abin da yau suna da sauri da gyara mai a larabci ka adalci da su bai

an ruwaito gare shi alhabu a fasara ba bai da fasara babu usul fiqh na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim qawluhu da fadansa hmm. allati yatawassalu biha ila istinbat al ahkam al shar'iyya shine abin da yake yin abin da yake saduwa da ita Abinda yake saduwa da ita zuwa ga diskin baɗin hukunce hukuncen shari'a يخرج القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير الأحكام wato ya fitar da yukhrijul qawaid wato ya fitar da ka'idoji allati yatawassal biha wanda ake tsani da ita zuwa ga fitar da abin da ba hukunce hukunce ba duk ka'idojin da aka gina wanda ake yin tsani da ita wajen fitar da abin da ba hukunce hukunce ba ya fitar daga cikin wannan kalqawaid istilahiyya kaman ka'idoji na istilahi istilahi na nahwu istilahi na sarku istilahi na kaza ya fita daga cikin wannan dan ba an kawo shi bane dan fitar da hukunce hukuncin fikihu ka qawaidin nahw kamar irin ka'idojin nahwu a ce al-fa'ilu ismun marfu'un taqaddama hu fi'l misali kaga wannan ka'ida ce ta istilahi wanda bai shiga cikin nan ba ba a fitar da hukuncin hukuncin fikihu daga gare shi an gano wannan ko wa qawluhu al-far'iyya da ce wanda yayi hmm. wato al-far'iyya al-qawaid allati yutawassalu biha ila istinbat al-ahkam al-shar'iyya al-far'iyya me ma'anan al-far'iyya din hmm. yukhrij al-ahkam al-shar'iyya ghayr far'iyya wato yukhrij al-ahkama al-shar'iyya ghayr far'iyya yana fitar da hukunce-hukunce na shari'a wanda ba na furu'a ba hukunce-hukuncen shari'a wanda ba na furu'a ba kal ahkamin iqadiyya kamar hukunce hukunce na aqida ya fita daga cikin wannan na'am fa inna min mabayis ilmi tauhid to wannan yana daga cikin bincike na ilimin tauhidi bai daga cikin bincike na usulul fiqh kama sabaka bayanu hmm. kamar yadda bayanin shi ya gabata to babban magana eh, eh. za ka ke tafiya mutum sun muna yara abin da muka sani akwai wasu mutane wahabiyawa yahudawa ne a yi hankali da su za ga magana kamar mutum ya faɗi magana kamar bai kadai tasiri ba shi ɗalibi yana yawan yarda da malamin sani to su goma malamai sai su rinka cin amana tunda mutum ya yarda da kai kada ka taɓa yarda a ƙa'ida duk wanda ya zartar kai da kai za a kama ka da kame da ya ka gane wannan za ka mutum ya yarda da kai ya ɗauki rayuwar shi ya baka ka ci amana in za ka yi faɗa da mutum ka yi faɗa da shi a bisa adalci abin da ka sani gare shi eh waɗannan mutane sun ce da kada a bushe hunnai sun ce waliyanmu na banza ne ka yi hankali da su bayan da gaskiya ba nan gaba ya rikin taso zai gasu me yasa waɗannan suke faɗa da waliyansu ya san faɗan ba wai ba wai annabi suke suka ba wahabiya wanda suke wahabiyawa sun yadda da qur'ani sun yadda da hadisi sun yadda da musulunci matsalan faɗan da waliyansa ne yake waliyansa ake zagi kana yi adalci ya ce wahabiyawa ne suna zagin manzo suna zagin alqur'ani suna kaza wa yahudawa daga can isra'ila ake kawo kuɗin sai ya yamutsa shi yana yamutsawa ne domin kada ɗaya daga cikin mabiyansa ya shiga wancan aƙida ne amma ta hanyar karya daga baya in yaro ya taso ya girma iya ɗaya bincike sai ga shi malamin nan da na ganshi ina ganin mutunci ga ne, ga gemu a ce makareci ne to irin wannan sai ba shi dama ya sake wani bincike na musamman akan ita kanta ma ɗari kan ma da sauran ila ma ɗari kan ma kaza ila ma jini bane bane zage bincike ya ba shi bincike to a kodayaushe mutum ya ringa faɗin gaskiya ta abin da zai faɗa ya faɗi gaskiya to wani in karfin shi ya tsara ya zama to ya ga cewa mutum bai karya ba ba sai faɗi to hanya na karkasa shi da ya karya ke sanya mafi yawan masu sukan muhammad bin abdullahi ba su mai adalci haka da mafi yawan masu sukan nasiru bin albani ba su mai adalci suna sukan shi ne da karya an gano wani ku? to shi ne dai abu allah shi yayi eh usul fiqh na'am na'am الثاني نبي أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستدلون على فساد العقول بالنهي عنها لله صحابي الله يقرا musu yadda sun kasance suna kafa hujja akan bacin kullakullan ciniki da aure da zarar an hana su sahabbai suna ganin an hana abu sai mutum ya aikata za su ce wannan abin ya baci faqad istadallu ala fasadi qudil riba bi qawlihi sallallahu sahabbai sun kafa hujja akan bacin kullakullan riba kullakullan ainihin riba bibi bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam da magana manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingantacce la tabi'u zahaba da zahaba kada ku yi kada ku sayar da zinari da zinari wajen canji in za a yi canji kada ku yi canji zinari da zinari la mislan bi misli sai dai misali da misali a gani dinari na dubai eh, da dinari na saudi in za a yi canji sai dai a auna misali da misali in wannan gram 18 ne wannan ma gram 18 kada a ce to ai na dubai tun da ya fi kyau deal a wato a gram 18 na saudi tun da bai kai shi kyau wani tsada ba dinari 20 a inda babu canji ne da saudi da dubai da ɗaya inda canji za a yi ko da wannan an san a fili karar wannan ya fi wannan kyau idan kai kana so ka siyi mai kyan ne sai ka siyar da naka kai amfani da kudin ka siya wancan ka siyar da na saudi kai amfani da kudin ka siya na dubai kuma jona wannan shi ne ka'ida ai la biyu, sahaba bi sahabi illa mutamasilan ai kada kada ku yi canji zinari da zinari sai dai mutamasilan fil wazan sai dai daidai a wajen ma'auni kamar ba abu bi asdar waznan duk wanda ya siyar da shi da mafi yawa ga ma'auni ko mafi karanci kanar bai ku fasida ciniki ya zama tobatacce wa amurin amrun bai na sahaba radiyallahu wannan al'amari ne wanda ya wasu tsakanin sahabbai Allah ya kara musu yarda yani annahum kanu ya yastadilluna ala fasadi al-wuqud bin nahy an nabi sallallahu alaihi sun kasance suna kafa hujja akan bacin kullu kullan ciniki da aure da zarar an hana da zarar an ga hadisi annabi ya hana in ka aikata ta ce to wannan abin da ka aikata fasit واحتج ابن عمر رضي الله عنهما على فساد عبد Abdullahi بن Umar. Allah ya ƙara musu yadda ya kafa hujja akan bacin auren mushrikai mutum ya auri mata matsafa mata masu bautan gunki mata masu bautan aljannu to kai tsaye wannan auren sunan shi batacce saboda an hana wa misluhu inkari mushrikina min almu'minin misalin auren da auren da auren wa mushrikai mu'minai hmm. a aurar wa mushrikai maza a aura musu mu'minai ku gane kamar yanzu musiban da ya samu garin Tunisia shi ne yanzu wa iya larabawa ne ba amma tarbiyya na tarbiyyar wannan Faransa wallahi rashin addini da lalacewa ya kai matakin da yanzu an sa a cikin tsarin mulkin tunusiya ya halatta wato mace musulma ta auri kirista ko ta auri buza ko ta auri mai hoton gunki ba haram bane wanda duk lalacewa dan Najeriya ba zai yi wannan ba ko to wai da larabawa ne ba amma yanzu yan majalisar sun zauna sun halatta kai tsaye mace musulma tana iya auren krista tana iya auren dan buda tana iya auren bayahude tana iya auren mai bautan gunki wani irin kafiri a su iya auren shi kaga wannan rashin sanin addinin ya kakinta ba komai kawo wannan ba irin mutanen nan da suke shigo da ɗayan akalaniyar din da suke shigo da fahimtoci ya zan ba sa mutunta nasi na hadisi a nari da zarar kaga mutane sun fara watsi da hadisi to irin wannan fahimta da ke shigo ba. kamar a najeriya yanzu irin fahimtar Doktor iyas wallahi nan gaba zai iya zama haka a haka duk mutanen da kaga suna wasa da hadisi to nan gaba za su rika ɗaukar aya ne sai yadda suka yi da aya sai da dama shi hadisin shi ke baka fassara mai kyau na aya idan an kore hadisin to fasarar ƙur'ani zai zama ra'ayin mutumin an gane Na. yana da yankin ka zo da ka wannan ne kawai wai magana musulma ba za ta auri kirista ba tsawon yayi haka wannan zindigi ne arne ne wai tsawon yayi ne wannan ko mai wannan magana na balarabe ba wai ma wata balarabe ina ganin a sai da aka samu shugaban da ya ce ai magana ya hana sanya hijabi a garin ana samun shugabanni masu mulki jikai da yawa kuma wannan yana nuna muku irin ɗabi'ar talakawa kamata ku nuna yi wannan alamu talakawan su masu jikai ne shi za su samu shugabanni diddigai shi ba wanda ya fito saboda yan ƙasar sun yarda da abu masu addini za ka masu addini yan kaɗan ne zaka kwarai da gaske masu addini a cikin su kuna ne kaga da irin wannan dole ne mutane misali su gode ma su yi yabo su yi ta addu'a kyakkyawa ga shaudan hudu saboda ya tsaya ya karantar da addini an gina al'umma ana nan ana ta karatun zauri to abin da ya rike musuluncin najeriya kenan da yanzu da ba da irin jihadi na shaudan fodiyo ba to wallahi irin wayannan zanadika da sun mana yawa shaudan fodiyo yayi jihadi bayan yayi jihadi kuma ya dasa malamai karantarwa karantarwa karantarwa to babu abin da ke rayar da al'umma kamar wannan da za a ake karantar wannan to irin wayannan zanadika za su bayyana da yawa kuma su gina wa mutane irin wannan ra'ayi da yawa Allah shi kiyaye zan karatu mukarana bainal amr wa nahi na gaban eh, Allah an ka ba eh, Allah ya ce kada ku aure mushrikai mata har sun yi imani kada ku aure mushrikai mata sai sun imani a gane ba a auren mushrikai mata na akan in an yi auren auren ya baci ومن المعقول أن ya الشارع an shay'in yadullu ala ta'alluq al-mufsada bi daga cikin abin da hankali ke ɗauka, lalle hanin mai shari'a game da abu yadullu ala yana nuni akan ratayuwan barna gare shi daga mai shari'a ya hana abu to akwai barna ne ga abu aw bi ma yulazimu ko da abin da yake shi domin lalle mai shari'a mai hikima ne la yanha anil masali ar-rajiha baya hani game da maslaha mai rinjayi idan maslaha ya rinjayi barna shari'a ba zai hana ba bil hasali shari'a shari'a zai bada umarni ne inna ma yanha anil mafasid al mutlaqa shari'a yana hani game da abin da yake barna tsantsa barna tsantsa yake hanawa kuma barna wanda ya rinjayi maslaha hmm? in kaga an hana abu to barnan shi ya fi amfanin yawa ko kuma barna ne tsantsa sai a hana na'am kuma washe a na zuwa walaikun salam eh zai iya wajen karantar wani zai ta bayanin hukunci shi wannan hukunci ya sa a musulunci wannan bai cikin kuruci yin bayanin hukuncin ba kuruci ba ne ba yana faɗa da shugaban bane a sauke shi abinda aka sa ta doka shi cewa ga abinda musulunci ya kawo ne ba laifi bane in kuma yana abin yana gare shi ya jira ya ba kasar da mafi yawan mutanen kasar suna tare da gwamnati kuma zindigai da gwamnati kaga to ya zaka wahala suka jira ba kuma za ka bauta ma Allah shi ne kawai na'am ɓangaren eh shi aka hana canji aka yi nan canji hada kakara inda kawai shi zinari da zinari da tsohu da sabu da wanda yake wani jila da wanda yake jamu inda zinari ne kawai musulun bi musulun sawa an bai sawa yadda biye ne a gani in har ana sa haka kawai nawa ake siyar da wannan a siya nawa nawa ne nawa naki dubu goma ne ban kudin sai a bata kudin kai kuma naka nawa ne nawa sabuwa ne dubu sha biyu ne sai ta ɗauki dubu biyu ta hada da dubu goma ta baka dole sai an ni ko koko na jinawa wa dubu sha biyu ne misali hmm. to barin cika dubu biyu sai a bani sabon kada ya zama hira. kai zan ba kuɗin wayo ne kawai aka yi canji aka yi amma da nau'in wayo kawai mafi alkai a tasiyar a miƙa mata kuɗi a hannu ita mata miƙa mai sai abin nan yi haka ake haka ake eh kaga wannan kuskure ne kuma da za a dawo da shi dawo da mai shi zai eh inda inda ba za a siya ba za a dawo mai da kayan shi in ba siya ba shi zai sha wahala shi mai siyarwa in an siya kuma shi wannan mai loka ya more ta <laughs> saboda wajen abin da ya shafi wannan canji in dai za a canji ko da wani ya muke kyau ba magana wai kakara in dai graf ɗaya ne shi ke nan a gani in ana so a yi wannan shi ne kamar yadda annabi ya gaya wa bilal wata rana bilal ya kawo ma annabi wani dabino mai kyau sosai ya kawo sai annabi ina ka samu wannan dabino mai kyau haka sai ya rasulullah inna la na'khudhu sa'an min hadha bi sa'ayn min hadha muna karban sa'i guda na wannan mai kyan mu ba da sa'i guda biyu na wancan mara kyan An mun ba da dabino mara kyau sa'i biyu mu sai a ba mu sa'i daya da kyau sai annabi ce kai ka tsara aikatawa Ana ce ainihin riba wannan shine ainihin riba muna da ko ce kan tsara yin haka sai ce kasi abinda ana ya ce ka si ainihin ma ka sayar da mara kyan da kuɗi sai ka yi amfani da kuɗi ka sayar da kyan gyaran da annabi ya bai kenan an gane wannan ne shek a ƙarƙashin wannan misali eh. ni ina da shago misali sai zama na san wayin da suke zuwa ka shi wannan abin ɗabi'ar su ne haka da in suka amsa za su je su sai da ne idan da ba a saya ba za su dawo da shi za su cire abin da su su wannan misali to ni ina da laifi idan ina ba su koko ne in suka zo zan gaya musu babu kaza ne ko babu ruwa na kura ne zai mika musu ba a to ai ka mika musu ka taimaka a yi ai duk mika wanda ake shi da taimaka wanda ake a yi da ce mutum yanzu zai ce musu a gaskiya ka siya ne ina siyar da shi ne dubu ishirin yanzu kawai yanzu za ka damu da dubu ishirin ne sai ce shi gina ya tafi shi in ya dawo kawai dubu ishirin na binka duk yanzu ina fa dubu ishirin ne ba kar ka dawo da waya ba wayan ya ma duba shi da kewa ya ma sai eh, wayan ya yi to dubu ishirin ke binka in ya dawo an siya ba a siya ba yanzu da dubu ishirin in ba siya ba ya ajiya shagon shi nan gaba bai siya zai zo insha Allah na? yau in an siya to in ba siya ba zan mayar ma to kaga in an siya sai ce nawa ka siya dubu ishirin da biyu kuɗi na tunda kayana ne ba na naka bane yayi bai kuce ba yana yana nan mallaka ta ka ka wakilce ne ka siyar mu ka ce maka ka siyar mu ban kuɗi na iya ban kuɗi na sa arju in daga na ban dan mai alkhairi na ya ce maka ya siyar mu da kayana shikenan suna faɗin haka amma kai ka duba da kyau ka ka gani yanzu irin wannan na kama na kama din na zo na baka waya a dubu ishirin na baka waya kawai ka tafi da shi nake dubu ishirin nake ziyarwa. kai kana iya ƙarawa to sai wani shi ma ya zo da gudu ya zabe kai ce kai ce dan Allah wane wannan wayan ne wallahi shi ne nema yanzu kudi zan samu dan Allah kawo duk 26 zan siya ma wani sai ka siyar mai shi ma zai cire nashi sai wani yanzu gaba da shi hanya shi ba ce dubu talatin da wani wani dan Allah kawo zan baka wani abu kaga ƙarshen abun gaba ɗaya zai kare a wajen wa shi ake shi aka azabtar kawai wanda ya ƙara wanda ya ƙara wanda ya ƙara duk ba mai jari a cikin su shi ne al-musulmuna ala shuru da musulmi ya da mara jari ta cutar mutane na ji wannan fata wanne ma cewa wai in dai mutum ya gamsu in dai wancan ya yarda ma to ni ma in na yarda ma wannan shi ma wannan ya yarda ma ashe kama kama abin da ake a zango ba matsala bane wani ya tsaya bai da komai ya zo kawai ya ga mai rago zai ce ya siya shi ma wannan ya kama shi ma wannan ya sai a samu mataki wajen biyar ko goma ma na ƙarshen da zai ba da kuɗi kowa zai cire nashi jarin ƙarshen abin gaba ɗaya kai aka ƙare kai mai siya kai aka ka ƙare an ƙara ma wajen dubu ishirin kan zalunci ku shi ne eh waɗannan akwai alaƙa zan ɗauka a cikin na wajen tafiya yau ya farashin da na san farashin iya a na ko shi wata shi da wani ya samu wani kuma a kasuwa ko yi azzalimi ne shi wancan yana da shago amma ba zai iya siya ba ne in yana da shago ba sai zo wajen kai siya ba wani siyan min da wannan naka zai samu riba ne ba ya zama in ya karba ba zai dawo da shi ba sai abin da mutum ya karba ba zai dawo da shi ba zai iya cin riba amma nan ya karba shi kawai morewa ne nashi in bala'i ya zo ya shafi ka musulunci bai yarda da wannan ba yau wato shi ba na kallon mu shi ne eh. wala da an kyauta suke kawo fitina da shi ba na kallon mu mawabi hamdi a shan wannan ilaha illa kasuwa su ilai